ku biyo ni marabanku insha Allah darasin mu na yau za mu yi muku shine akan yadda za ku je ku samu wani token ƙwaya ɗaya mai suna hola shi wannan token mai suna hola darajar shi ta kai kimanin dala bakwai a halin yanzu zai iya yin sama ko kuma ya yi ƙasa ya danganta da yadda farashin kasuwa ya bayar amma ka mu shiga wannan bidiyo shi wannan dala bakwai idan ka same ta ba za ka iya cire ta ba har sai ka samu shi wannan Polar coin ɗin kimanin kwaya biyar shi ne zai iya ciruwa to ya za ka samu wannan hola coin ɗin ne tunda in ka riga ka samu kwaya ɗaya a matsayin registration bonus to sai dai ka siya ƙwaya huɗu ya zama cikon biyar kenan ko kuma ka yi rifarin ɗin wasu ma'ana ka wasu rijista su yi amfani da rifarar code ɗinka domin su yi rijista idan ka tara ɗan abin da suka san maka na wannan ladar rijistar da aka yi ta ƙarƙashinka ya kai ƙwaya biyar ɗin to shi ne za ka iya cirewa in ka san kowa za ka iya ba to shi kenan za ka iya fita ba sai ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe ba ku biyo ni da fari za ka je play store kamar haka da ka je play store za ka yi searching na wannan coin din mai suna polar coins gashi nan kana yin searching din shi zai kawo ka kamar haka sai kai click akan wannan install din da ka yi click akan wannan install ɗin shikenan application din ya gama installing zai wana ma kamar haka ya gama sai kai click akan wannan open din da ka yi click akan open zai kawo ka wannan feji na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan fejin zai buƙaci idan zai buƙaci kai login ma'ana ka sa email ka saka password sai ka click akan login ga wanda mai already yana da account ɗin kenan ga wanda kuma ba shi da account ɗin kun ga sai ya click akan wannan sign up ɗin da ya click akan wannan sign up ɗin zai kawo shi wannan pagin kamar haka da ya kawo shi wannan pagin zai buƙaci gashi ka zaɓi yare kun ga sai ka zaɓi yaren da kake ganewa kenan wanda ka register da shi sai kai click akan wannan English din sannan sai country sai ka zaɓi ƙasa nan gashi nan nan jerin ƙasashe ne gashi nan Uzbekistan su Vanuatu gashi nan Venezuela to sai ka yi ta ja saman ko kuma ƙasa sai ka zaɓo me ka sai ka batta a setin tsakiyar nan kenan nan kuma currency irin kuɗin da zaka yi amfani da shi ma'ana wanda za ka gane lissafin sai ka zaɓi dala ko dai wani wanda za ka iya ganewa sai klik click akan wannan next ɗin da ka yi click akan next zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya kawo ka wannan fejin zai buƙaci nan na farkon nan name za ka saka sunanka ka tabbata sunan ya yi mashin da sunan da yake kan katinka ID card ɗinka nan na ƙasa email ID ma'ana ka saka email address ɗinka sai mobile number sai number wayarka sai ka ƙirƙiri password sai ka ƙara re-enter password sai ka ƙara maimaita wannan password da ka ƙirƙira sannan sai ka click akan wannan sign up ɗin da ka click akan sign up shikenan zai kawo ka wannan feji kamar haka to a wannan fejin zai buƙaci gashi enter referral code ma'ana za ka saka referral code ma'ana referral code ɗin wanda ya gayyace ka kenan to kamar yadda na faɗa muku a ah, zan ajiye muku referral code ɗina a kan sikirin na wannan bidiyo sannan kuma zan ajiye muku shi a comment da kuma description inda za ku iya kwafa ku rubuta ko kuma ku kalla ku rubuta to da ka saka wannan referral code ɗin nawa a nan sai ka click akan wannan next ɗin da yi click akan wannan next ɗin to shikenan zai kawo ka kamar haka da ya kawo ka wannan fejin zai buƙaci ka yi join sai kai click akan wannan join ɗin da kai click akan wannan join ɗin zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya kawo ka gashi nan ya kawo ka feji a ana maka maraba da shigowa shi wannan application kenan sai kai click akan wannan start earning hola da kai click akan start earning hola shikenan zai kawo ka wannan fejin kamar haka gashi verify your email zai buƙaci ka yi ɗin email ɗinka ma'ana za ka click akan wannan verify ɗin za su aiko maka da code a email ɗinka sai kuma ka ɗauko wannan code ɗin sai ka saka shi shikenan za su yi verifying ɗin email ɗin nan kuma two step verification nan kuma pin ne za ka yi amfani da shi domin me in za ka yi login za su buƙaci wannan fin ɗin kamar wata password ce kenan wanda akalla za ka sa ƙwaya shida shi ma za ka click akan wannan enable ɗin da ka click akan enable ɗin nan shi kenan zai baka dama ka saka wannan password ƙwaya shida da ka click akan ok zai nuna maka yayi kamar haka da yana maka yayi to shi kenan zai buɗe maka wannan Ga gashi wannan shine dashboard dashboard ɗinka gashi wallet balance ɗinka za ka gashi one hola coin shine a abinda aka baka na registration Kola coin ƙwaya ɗaya wanda kun ga darajar shi ta kai kimanin me seven point two US dollar shine darajar shi wannan Hola coin ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani kun ga a halin yanzu farashin shi a seven point two zero US dollar shine farashin shi to kamar yadda na faɗa muku ba za ka iya cire shi ba dole sai ya kai ƙwaya biyar ko kuma sai da shi saboda haka za ka yi amfani da referral code ɗinka ka gayyaci wasu domin ka ƙara samun ƙwaya a ragowar cikon kuɗi ko kuma ka sa kuɗin ka sai ƙwaya kuɗin yadda zai kai ƙwaya biyar shine za ka iya shiga nan buy ko kuma ka shiga nan sell domin me ka sai da shi ka fitar da kuɗinka wannan shine hanyar da za ka yi amfani domin me ka samu shi wannan coin mai suna hola coin. Ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku, ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo. Sannan kuma idan kana buƙatar wani information da za ka ƙara, za ka iya click akan wannan a your profile ɗin domin me za ka iya buƙatar ko da za a buƙaci wani abu wanda daga KYC ko wani abu za ka iya click akan shi sai ka yi cikin sauƙi inda hasin sun ba dama a yi hakan. ina fata wannan bidiyo ya burge ku da fatan za ku sha da like wannan bidiyo na gode assalamu alaikum